Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim yawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da baka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na miliyoyin masu saurare. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya da karshe mu rufe shirin namu da shirin na Afirka a yau. Da fatan masu gyara zama kuma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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaba buhari na tarayyar najeriya ya zargi shugabanni da suke yin tazarce a kasashen duniya kasashen taron astana guda uku dangane da kasar syria sun gudanar da taro a majalisar ɗinkin duniya sannan za ku ji cewa shugaba ra'isi na ƙasar iran ya ce iran ba ta da niyyar mallaka makaman nukiliya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin harkokin wajen kasashe uku masu kula da taron astana dangane da rikicin kasar syria sun gudanar da taro a birnin new york na kasar amurka don kara tattaunawa dangane da zaman lafiya a kasar syria kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa ministocin harkokin wajen kasashen turkiya rasha da kuma iran sun gudanar da taron ne a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 amir hussein abdullahiyan na ƙasar iran da sagai lavrov na ƙasar rasha da kuma maulud oglo na ƙasar turkiya sun gudanar da taron ne a ofishin jakadancin ƙasar turkiya da ke majalisar ɗinkin duniya kuma sun tattauna dangane da hanyoyin da za a bi a dawo da zaman lafiya a ƙasar syria tun shekara ta 2011 ne dai kasashen yamma tare da jagorancin amurka suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suka mamaye kasar syria da nufin kifar da gwamnatin kasar. amma kasashen kawaye ga syria sun sami nasara a kansu a shekara ta 2017 shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya a jawabinsa na karshe a majalisar ɗinkin duniya ya aibata shugabannin kasashen duniya wanda suke son yin tazarce don su ci gaba da riƙe iko a ƙasashensu buhari dan shekara 79 a duniya ya bayyana haka ne a jiya laraba a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda kuma shine jawabinsa na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa don za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a najeriya a shekara mai zuwa don zaben wanda zai gaje shi shugaba buhari dai ya ɗare kan shugabancin ƙasar najeriya ne a shekara ta 2015 sannan aka sake zaɓensa a shekara ta 2019 shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabinsa a babban zarar majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ake gudanarwa a hali yanzu a birnin new york na ƙasar ta amurka a cikin jawabin nasa shugaba ra'isi ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas tsakiya da kuma duniya ya taɓo batun kisan janar kasim suleimani da ya ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarni a kashe shi ya kuma taɓo batun haƙƙin ɗan adam a ƙasashen yamma wa'anda suke ɓaɓatu a kai inda ya zargi kasashen da son kai tare da rufe ido kan wasu ababe da ke faruwa a wasu kasashen duniya a ɗan bangaren kuma shugaban ƙasar iran ya ce ƙasar tana adawa da duk wani salo na yaƙi tana mai buƙatar shawo kan duk wani rikici ta hanyar diflomasiyya. a game da batun yarjejeniyar nukiliya kasar iran kuma shugaba ra'isi ya nana ta cewa kasarsa ba ta son mallakar makaman nukiliya kuma game da tattaunawa kasar iran dangane da makamashin nukiliya ya ce iran tana son tabbaci daga amurka game da duk wata yarjejeniyar da za a cimma ya kuma kalubalanci cin zalin da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar falastinu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da ta ga sun dace domin kare martabata putin ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya gabatar a talabijin na kasar inda ya kira ga mutane masu zaman kai su shiga sojojin kasar da don taimakawa sojojin kasarsa a yakin da take a kasar ukraine a jihabi nasa dai shugaba putin ya ce kasashen yamma suna neman wargaza kasar rasha ya ce masu yi mana matsin lamba kan makaman nikila sun san da cewa mu ma mun rungumi makaman kare dangi za mu yi amfani da dukkan hanyoyin da muke da su domin kare martabar kasarmu in ji shugaban kotun ma'aikata tarayyar najeriya ta baiwa kungiyar malaman jami'o'i wato asu umarnin da ta janye yajin aikin da ta shafe watanni bakwai tana yi kotun ta hana kungiyar asu ci gaba da yajin aiki har zuwa lokacin da za ta yanke hukunci kan shari'ar a farkon watan nan ne gwamnati tarayyar najeriya ta maka kungiyar ta asu a gaban kotun ma'aikata gama da yajin aiki da take yi bayan da tattaunawa da take da kungiyar malaman jami'o'in ya ci tura dama dai gwamnatin tarayya tana son kotun ta bayyana halacci ko rashin halaccin yajin aikin da kungiyar asu take yi sannan ta baiwa membobin asu umarnin su koma bakin aiki a yayin da ake ci gaba da shari'a a kan batun gwamnatin najeriya je tana cewa ta iya kokarinta wajen ganin an kawo ƙarshen yajin aikin na asu amma ita kungiyar asu ta jajirce akan bukatunta masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba to shi na duniyar mu a yau tare da Abdullahi Salu Katsina. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wani shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu har ma da bayyana mahangar masana a wasu lokutan akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan zaman da aka fara gudanarwa na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 kuma jawaban da shugabannin kasashe da shugabannin gwamnatoci suke ci gaba da gabatarwa a gaban taron shirin na yau da allah dai zai dubi ne a kan jawabin da shugaba ra'isi na kasar iran ya gabatar a wannan laraba da fatan masaurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar talata 20 ga watan satumba na wannan shekara ta 2022 ne dai aka bude zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda shugabannin ƙasashen duniya da kuma shugabannin gwamnatoci da manyan jami'ai na ƙasashen duniya suke gabatar da jawabai daban-daban da suke bayyana mahangar ƙasashensu akan batutuwa daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma irin yadda suke kallon salon siyasar duniya da kuma irin shawarar da suke dauke da su kan yadda za a tafiyar da al'amura a mataki na ƙasa da ƙasa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi yana daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabansu ya zuwa yanzu haka da a wannan laraba ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabin nasa wanda ya taɓo batutuwa daban-daban daga cikin mahimman abubuwa waɗanda shugaba ra'isi ya mayar da hankali a kan so a cikin jawabin nasa shine har da irin matakai wanda kasar iran take dauka na ganin cewa an samu sulhu da fahimtar juna a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa biyan hanyoyi na diplomasiyya wajen warware dukkanin matsaloli da kuma takaddama akan al'amura daban-daban da ake yi a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma samo hanyoyi waɗanda za su haɗa kan al'ummomi da kuma yin aiki tare domin al'ummomin su ci gajiyar juna. a cikin jawabin nasa shugaba ibrahim isi ya taɓo batun kisan gillar da aka yi wa janar kasim sulemani a shekara ta 2022 wanda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayar da umarni kai tsaye da aiwatar da wannan aika-aika ibrahim isi ya bayyana kisan janar kasim sulemani a matsayin wani ɗaya daga cikin manyan laifuka waɗanda amurka ta aikata a cikin shekarun baya-bayan nan inda ya bayyana cewa an kashe janar kasim sulemani ne a dai lokacin da yake gudanar da wani aiki wanda yake amfanar da dukkanin al'ummomin duniya ɗaya bangaren kuma an kashe shi ne a lokacin da yake a matsayin bako a wata ƙasa wanda hakan duka ya sabawa dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kan wannan kaɗai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya cancanci gurfanar da shi a gaban kuliya domin ya fuskanci hukuncin laifin da ya aikata sannan kuma ibrahim ra'isi ya bayyana cewa har yanzu iran tana ci gaba da bin kadin wannan batu na tabbatar da cewa an yi adalci a kan batun kisan kasan suleimani da kuma gurfanar da dukkanin waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari sannan kuma ibrahim ra'isi ya taɓo batun kare haƙƙin bel'adama wanda ƙasashen yammacin turai suke ta ɓaɓato a kansa inda ya bayyana cewa ko shaka babu mahanga ta kasashen turai akan haƙƙin bil'adama wani abu ne daban saɓanin haƙƙin bil'adaman domin kowa kasashen yammacin turai suna ɗaukan haƙƙin bil'adama wani batu ne ko kuma makami na siyasa wanda za su yan amfani da shi a duk lokacin da suka haga dama domin cutar da wasu ƙasashe ko wasu al'ummomi da sunan kare haƙƙin ɗan adam da bayyana cewa abubuwa da dama da suke faruwa a ƙasashen duniya na cin zarafin bil'adama wanda kasashen yammacin turai suke da maslaha akan hakan ba sa kallonsa a matsayin cin zarafin dan adam ko kuma tauye haƙƙinsa amma kuma a lokacin da hakan take faruwa a cikin kasashen turai da kuma danne haƙƙoƙin in tsiraru da kuma haramta musu abubuwa da dama waɗanda hatta a cikin tsarin mulki da waɗannan kasashe an halasta musu duka wannan kasashen turai ba sa kallonsa a matsayin take haƙƙin bil'adama a lokacin da wani abu ya faru a wasu daga cikin kasashe da ba su dasawa da kasashen turai komai karancinsa ko da kuwa hakikanin abin da ya faru ba ma cin zarafin dan adam ba ne to za su maida shi batu na siyasa da kuma kambama shi a kafofin su na watsa labarai domin cimma su da kuma manufofin su na siyasa akan gwamnatoci ko kasashe ko al'ummomin da ba su dasawa da su. batun yaƙe-yaƙe da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ibrahim Ra'isi ya ce ko alama iran ba ta goyon bayan yaƙi kuma ba ta goyon bayan duk wani abu wanda zai kai ga zubar da jini na ɗan adam ko ina ne a faɗin duniya da maimakon haka ma iran ɗin tana fifita bin hanyoyi na diplomasiya da kuma tattaunawa a tsakanin al'ummomi da gwamnatoci domin warware matsaloli ta ruwan sanyi da kuma fahimtar juna. baya ga hukuma ya taɓo batun katsalandan da ya ce ƙasashen yammacin turai suna yi a cikin harkoki na siyasar ƙasashen waje inda ya bayyana cewa har kullum ƙasashen turai suna ƙoƙarin ganin cewa sun mayar da sauran ƙasashe su zama 'yan amshin shata ga manufofinsu na siyasa da kuma cewarsa ƙasashe masu 'yancin siyasa ba za su taɓa zama haka ba ya kuma bayyana cewa har kullum abubuwa da suke faruwa na rashin jituwa a ƙasashe. sautari wasu daga cikin kasashen yammacin turan sana da hannu kai tsaye wajen haifar da irin waɗannan matsaloli wanda kuma ko shakka babu hakan na ɗaya daga cikin abin da ke jawo koma baya a harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa ibrahim ra'isi ya ce iran ba ta mallakar makaman nukiliya kamar yadda ƙasashen yammacin turai da wasu daga cikin 'yan koransu suke ta babato akan hakan sannan kuma ya bayyana cewa iran ba ta da wani shiri na mallakar wannan makami domin kuwa lamari ne wanda ya shafi aƙidarta wanda kuma bisa fatawa ta addini mallakar irin waɗannan makamai abu ne wanda ya haramta a mahanga ta addini domin kuwa abu ne wanda zai cutar da ɗan adam baya ga kuma ibrahim ra'isi ya yi ishara da cewa yin amfani da fasahar nukiliya domin yin ayyuka na farar hula abu ne wanda ya halasta a mahanga ta addini sannan kuma a bisa dokoki na ƙasa da ƙasa lamari ne halastace akan haka har kullum iran tana nan akan bakanta na yin amfani da fasahar nukiliya domin gudanar da ayyuka na farar hula domin ci gaban al'ummarta sannan kuma ya yi ishara da cewa tattaunawar nukiliya wadda ke gudana tsakanin iran da manyan kasashen duniya iran tana nan akan matsayinta babu wani abu da ta canja lare kawai ta buƙaci lamuni da kuma tabbaci daga ɓangaren amurka akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ko kuma yin kafar angulu ko yin fitali da ita kamar da ta yi a lokutan baya ba wanda kuma amurkan ta tsaya tana mursisi akan haka saboda haka wannan shine babban abin da ya sa ake ta samun kwangaba kwambaya a wannan tattaunawa da ake yi sannan kuma a ɗaya bangaren ibrahim ra'isi ya taɓo batun cin zalin da danniya da mamaya da isra'ila take yi wa falasinawa da yankunan su ya ce ko shakka babu irin abin da isra'ila ta ke yi na cin zarafin ɗan adam da kuma take haƙoƙinsa a Falasinu da ma sauran ƙasashe musamman yankin gabas ta tsakiya abu ne wanda ya cancanta a ɗauki mataki na ƙasa da ƙasa a kansa domin tabbatar da cewa isra'ila tana mutunta dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma ƙasashen yammacin duniya ba su gushe ba suna ci gaba da nuna halin ko in kula kan abin da palestine take yi na murje dokokin duniya da kuma yin fatali da su da ma yi masu hawan ƙawara baya ga kuma ibrahim da isa ce al'ummar Falasɗinu al'umma ce kamar sauran al'ummomi na duniya suna da haƙƙin su rayu kamar kowace al'umma sannan kuma babu ta yadda mamaye musu ƙasa zai zama halastaccen lamari koda kuwa isra'ila ce take yin hakan wadda take samun goyon bayan amurka da ƙasashen yammacin duniya akan haka ibrahim isi ce dole ne al'ummomin duniya su tabbatar da cewa sun sabke nauyin da ya rataya a kansu na kare haƙƙin al'ummar falastinu da kuma tabbatar da cewa sun samu ƙasarsu mai cin gishin kanta a cikin palestino da kuma babban birninta birnin kudus sannan kuma ibrahim da isi ya bayyana cewa iran har kullum tana kokarin ganin cewa an samu haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin dukkanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki ba tare da yin katsalandan na ƙasashen ƙetare ba. masu saurare lokacin da muke da shi dai ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Radio VOH Tehran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar Holland ya yi saman kasashen mu na Afirka. To jan hankalin da zamu bisa kalamai shi gaskiya ya nuna bangaranci ya nuna su kasashen turawa ba yadda za idan ma su bar igon bayan amine su. musamman yadda ya fito karara ya nuna cewa shigowar kasar rasha cikin kasashen na afirka ba abin da za ta yi rasha illa ta kwashe mu kasashen mu arziki to wai shin tambayar da zami su ƙasashen da suka ma eh, musamman ma kasar faransa ita da mafi yawa ita ma kasashen mulkin mallaka wai shin cikin kasashen me suke yi a yanzu ma ba abin da suke illa kwashe arziki yaro dan shekara goma zaka tambaya ya san abin da kasar faransa take cikin kasashenmu na afirka kenan ka gani zancen shigowar kasar rasha gamma ma kasar rasha ta shigo kuma eh, siyasar da kasar faransa ce take yi ita ba ma har rasha dama eh, an afirka suka fara tsinkawo ta gamma ma ta shigo cikin nahiyar tasu shigowa rasa kuma duk ya tada musu hankali dan ba gaskiya da amma suke yi cikin kasashen na afirka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon musulun yau zan yi tsokaci bisa ga yan siyasar najeriya to mun ji an ce yan takarar shugaban kasa mutum ishirin ba to ni dai abin da an ra'ayi na abin da an ra'ayi na abin da an ra'ayi na in mutum ya tattaka ya gabai zuwa ko ina su game da inda ya karfi amma kuma in ka ce sai ka kai kul to lalle ana ganin kul daka in ka ga kawai ka samun kuwa sai ka ɗauki kayan ka karin goma ka ta wani waje shi ko ga ne to don ma ta wani wangoje tun da ka gani mutum ishirin ba biyu mutum guda na aka so ya zan shugaban kasa to ubangiji allah sarkin sarauta allah sa kuma wadda an ka fara lahiya kare lahiya kuna tare da isa bukar tsoho mai barka a ulun mai mai jamboriyar nijar ba da ban haka na duk na cikin ga ki mai tara albarka ma kowa barka da war haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai muku magana alkasun babaliman a ahar daga jihar agadis jamhuriyar nijar yau tsokacin da nake son yi bisa wasu da ba a san ko su wani ne ba suka yi kutse cikin jami'a babba ta mai suka yi bige-bige suka yi hayaniya an yi ciwo a Allah ya sama an samu rasuwa wani dalibi da baya da da dama za a kai shi cikin ambulance suka hana ambulance kin to Allah ya sa wannan lokacin shi yayi shine muke kira ga gwamnati da shugabanni wa'anda suka harka ilimi ta shafa da gwamnati su yi bincike su gano wa'annan matasan su wane ne wa saboda na san an san su kenan a yi bincike a ga su wane ne bai kamata ba a matsayin mu na shugabanni ɗin muna kallon wanga abu a kyale shi ya wuce haka nan a yi bincike a gano su wane ne kuma a ɗauki musu mataki daidai wadda doka ta ce kai muku magana alkasun babali ma a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan nijar jerin gwano da haɗakar ƙungiyoyi suka gudanar a ƙarƙashin ƙungiyar emsu wasande a a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan abin a yaba musu ne idan aka yi dubi da yadda aka gudanar da jerin gwano a cikin lumana ba tare da wani ya sami tangarɗa ba. Allah ya sa dai kiraye-kirayen da suka yi sun isa ga kunnen hukumomi. Na gode sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar to na ne yau na ne zan miƙa na musamman zuwa ga al'ummar maiduguri wanda iftila'in kwalara ya same su muna musu adda allah ubangiji ya koro sauki kuma waɗanda suka rasa nasu allah ubangiji ya ba su haƙurin juriya muna kira ga shugabanni kuma da su yi ƙoƙari su kawo agaji na gauga da duk abin da ya kamata don ganin eh, wanga ciwo bai ƙara ta'azzara ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malin Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya dangane da zanga-zanga da ta gudana a kasar Jamhuriyar Nijar takin goyon takin jinin Faransa. Ai wannan abu ya daɗe da faruwa a zahiri kawai dai aiwatar da shi ne ba a yi ba sannan kuma su kansu kwatanta Jamhuriyar Nijar Niger sun daɗe da sanin cewa talakawan Niger 'yan ko kuma yanci 'yan ƙasar Niger ba su tare da ƙasar Faransa mahukunta ne kawai da gwamnati ce kawai take tare da ƙasar Faransa kuma lokaci yayi da gwamnati za ta saurari ra'ayin 'yan ƙasa ta daina yin abin ta gaba gadi ma'ana tunda tana yi ne don 'yan ƙasa ya kamata ta ji kokin 'yan ƙasa da fata gwamnati za ta amsa kiran 'yan ƙasar ta mai magana da zifi Ibrahim Rugur Malam Shagalakar Gwamnati daga Sokoto tare da Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lauli Ando daga niyami a jamhuriyar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da zanga-zangan da aka gudanar a wannan makon wanda abu ne wanda an ɗau lokaci ba a gudanar da ire-iren wannan zanga-zangar ba. So kira na ga mahukunta na farko dai ya kamata duk lokacin da 'yan ƙasa suka fito su suka so su fito su nuna ɓacin su ta hanyar zanga-zanga ko kuma tattaki to ya kamata gwamnati ta ba su dama. Bai kamata irin wannan gwamnatin wadda a baya mun san ta yi zanga-zanga iri-iri ta zo su ce za ta hana mutane fitowa su yi zanga-zanga ko kuma su yi marsh saboda yin wannan take hakkin faɗa albarkacin baki ne ko kuma abin da ya kama da haka kira ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata duk lokacin da irin wannan aka fito to ba idan suka fito ba su rika taɓa kayan gwamnati ko kuma abin da ya kama da haka wannan mai da ƙasa baya ne kaya na 'yan ƙasa ne ba na gwamnati ba ne don haka kenan idan aka fito a zo a yi abin abin da ya kamata kowa ya watse ya koma gidan shi lafiya kuma ai fatan Allah ya sa sako ya kai ga inda ake bukatan ya ji, tashi lafiya sa shi hau. Assalamu alaikum Radio BOH yanhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da zanga-zangar da kungiyoyin farar fula suke yi na nuna kinjinin sojojin kasar Faransa hakan yayi daidai muna kowa goyon bayan waɗannan ƙungiyoyi da ke nuna ƙin jinin sojojin ƙasar faransa ɗari bisa ɗari muna kira ga gwamnatin jamhuriyar nijar ya kamata ta gaggauta korar waɗannan sojoji na ƙasar faransa da ke jibge a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar. mun gode rediyo voh mai magana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarihin najeriya ku tashi lafiya voh Assalamu alaikum wa wabarakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu abdu dan maribari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger taron da aka yi cikin jihar talabiri na kwanciyar hankali kullum addu'a da muke allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin mu da duk ƙasar musulmai to a je a gani a ɗauka ba taron ba duk wanda suka zo wajen taro abin da aka yi aka tattauna kowa an yi koma cikin jihar shi musamman jiha ko wanda suka halara suka ta yi kowa ya faɗi ya waye ma mutanen ƙasa ko in ce mutanen jiha jihohin shi kai duk abin da kuka gani ba ne kuka ga abin da yana motsa ku yi sauri ku gaya ma hukumomi ku ku hukumomi daga an gaya muku ka ku jiran ko a a a kuna da kayan aiki an babu kayan aiki ku haɗe shugaban ƙasa ya ce akwai kayan aiki kenan ku yi sauri ku gaya ma mahukunta ga abin da ke faruwa cikin garinmu ko cikin jihanmu sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabi malam adamu sarkin haiki na kasa baki daya muna muku dubin godiya gidan radio ta heran eh, tsokaci na yau akan zanga-zanga da 'yan siyasa suka yi ba 'yan hura hula ba saboda wannan abubuwa wanda ake ba magana 'yan hura hula ba ne ni 'yan hura hula abin da nake so su yi ba zanga-zanga ba saboda da kyakkyawan aikin ka ake gane ka ko da mummunan aikin ka ake gane ka da dai sun samu wata eka kamar guda dubu suka yi shimka itatuwa da hannu da ɓauri da jiga da dirga da suka shauka suka ce wannan aikin su ne na yan wara da sai mai yarda da abin da duk suka faɗi amma ha abada dan wara hulan Nijar da wuya ka abin alheri ya hito daga bakin shi daga zanga-zanga sai gwamnati ya yi sata sai an yi handama mu kuma mun gani wa'anda aka yi noma musu ma an ma yi musu shugabanci an ba su shugabanci abin ya lalace musu kuma da aka ba su shugabanci kuma su shiru ba su ƙara cewa ba an yi sata nan ko an yi mai tanan wurin dan haka nan yan wara ko ɗauki niyyar ku yi shimke-shimke itatuwa ya zame muku alheri da cewa ku hito na hito da wanda Allah ya nada ni ne na kasa salamu alaikum Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran mai magana shi ta tayar da gana a gada jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da damar da kuke ba muna tofa albarkacin bakin mu dangane da abin da yake ci mu tuwa a kwariya. To muna eh, jinjina ma wannan kungiyoyi na farafulla wanda suka yi jagorancin gudanar da eh, zanga-zanga wannan ta nuna bacin rai eh, dangance da wanga sojoji na kasashen tura ko na kasar Faransa da suke nan cikin kasashen mu na Afirka musamman nan jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Eh, lalle muna goyon baya dangance da wanga da goyon baya dangance da wanga jirin gwano da suka yi. Kuma ballantana ma bangaren tsadar rayuwa. Mafi akasari wannan tsadar rayuwa ma hada ma ya wasu ba tana ma mutane tsadar rayuwa. Saboda eh, wani abubuwan da ƙasa za ta ci gaba da shi domin a kyautata ma tallaka da abin da za a kyautata ma tallaka su. Eh, ba za su bari ba ba za su sake ba radio biyu hosta hiran ku tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran hakika kuma ce babu shakka muna goyon baya zanga-zangar rumala da aka yi akan nuna kyama da girke sojojin faransa a nan kasar mu niger domin babu wani amfani da suke mana a nan kasar mu niger illa kwashe mana arzikin kasa ya kamata shugaban kasa ya duba wannan al'amari da kuma tsadar rayuwar da muke ciki akan abubuwa da suka yi tsada a nan kasar mu niger kuma da nuna goyon baya akan kasar mali da take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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To ga Tahir Amin nan ya sake awa don gabatar da shirin na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyi na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu ansa tambayar mahmud magaji na kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin kebbi na jihar kebbin tarayyar najeriya wanda ya gabatar da tambayarsa kamar haka ya ce salamu alaikum sashin ansoshin tambayoyi na tarbiyya na radio hausa voh tehran tambaya ta ita ce me ake nufi da kufu'i a lokacin aure tsakanin musulmi da musulmi madala malam magaji da fatan kana tare da mu a halin yanzu don jin abin da muka tanadar maka kan ansa tambayarka da farko dai aure a musulunci yana da sharuɗa sannan daga cikin sharuɗan akwai kufu'i ma'ana matsayinsu su zama guda an ruwaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da diyarsa Zahra salamun lahi alaiha wanda ma'anar maganarsa ita ce da Allah ta'ala bai halici Aliyu da Abi Talib alaihi salam ba to da Zahra'u ba ta da kufu'i wanda zai aure ta to anan malamai da dama sun nuna cewa shi aliyu da abi talib salam shine kawai daidai da ita a tsarki kasancewansu mai ne ba sa kurakurai ganin cewa maza su suke da iko kan mata a mafi yawan lokuta to mai yiwuwa idan ta auri wanda ba irinta ba yana iya umurtanta da abin da ya kasance sabon Allah ne masu malamai sun bayyana cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da dama sun nemi auren Zahra salamullahi alaiha amma manzon Allah bai amsa musu ba wasu kuma suna ganin don abin da allah ta'ala yana nufin ya fitar da shugabannin al'umma wanda su ne wasiyansa a auren zahara da aliyu salam shi yasa ya mai da ita aliyu ne kawai inta allah ta'ala ya yi nufin ya fitar da wa'annan shugabanni masu tsarki a tsakaninsu amma kamar yadda ya tabbata su annabawa duk da cewa suna da tsarki amma suna iya auren wa'anda ba su kai su daraja a tsarki ba ko kuma wa'anda ma suke iya kurakurai kamar misalin matar annabi nuhu da kuma annabi lut alaihi asiya matar fir'auna tana da matsayi a wajen allah ta'ala bayan da ta musulunta ta yi imani da annabi musa salam, amma kafin haka ba ta da wannan matsayin a cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam manzan allah yakan ce duk wanda kuka yadda da imaninsa ku auren masa 'ya'yanku wannan ya nuna kufu'i a nan shine imani kawai babu matsayin dangi ko arziki da sauransu kamar yadda ya faru a lokacin da ya buƙaci aurarwa wani sahabinsa wanda ake kira juwaibar da ɗiyar wani sahabinsa ansaru mai suna ziyad ibn lubaid wato zulfa shi zuwaibar baƙar fata ce kuma gajere daga yankin yamama na ƙasar hijaz bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka ya koma madina juwaibar ya ji labarinsa ya je madina ya kuwa musulunta a hannunsa amma tun da shi ba ne a gari kuma bai da kowa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya rika kwana a masallaci da farko sannan shi yake ba shi abinci da bukatunsa na yau da kullum ana cikin wannan halin ne sai wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Juwaibar ya je gidan Ziyad bin Lubaid wani mutumin wani sahabinsa mutumin ansar mai arziki kuma kabilarsa suna da kyakkyawan halitta har ya kai ga danginsu kafin zuwan addinin musulunci ba sa aurar da 'ya'yansu wajen dangi don kada a ɓata musu iri kamar yadda suke faɗa ko kuma ƙirar halitta mai kyau wanda Allah ya yi masu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Zubair ya je ya ce wa Ziyad kan cewa ya auren masa diyarsa mai suna Zulfa da farko ziyar ya ƙi amincewa bayan da ya ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai ita zulfa ta farkar da shi kan cewa ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da gaskiyar juwaibar a lokacin da ya je ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya aike shi sai ya bayyana masa uzurinsa na cewa su tun jahiliya haka suke yi ba sa aurarwa 'ya'yansu wajen dangi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ai addinin musulunci ya zo ya kau da wannan babu fifiko tsakanin mutane sai da tsoron Allah ta'ala ya shaida masa cewa juyabar da zulfa muminai ne don haka ya je ya auren masa diyarsa haka kuma aka yi mahaifin matar shine ya yi kome ya kammala ya ce wa zuwaibar ya koma wajen matarsa sai dai ba a daɗe ba sai zuwaibar ya yi shahada a wani yakin da ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan muna iya cewa kufu'i a musulunci shine imani duk wanda kuka yadda da imaninsa kuka aura masa ‘ya'yanku. To da fatan magaji ya ji abin da muka tanada masa na ansa tambayarsa kuma anan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To da ƙarshe sai shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi waiwaye ne game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to marilla a ranar talatar nan ce aka bude babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin new york na amurka taron dai wata haɗuwa ce ta shekara-shekara ta shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya inda suke bayani kan halin da duniya ke ciki da ma kasashen su shugaban kasar senegal Macky Sall kana kuma shugaban kungiyar tarar afirka a wannan karo shine wani shugaban nahiyar afirka na farko da ya gabatar da nasa jawabi a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya a cikin jawabin nasa shugaban Macky Sall ya yi wani kira da aka jima ana yi a Afirka na ganin nahiyar mai kunshe da mutane sama da biliyan ɗaya ta samu kujera a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban na Senegal ya kuma buƙaci kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya lalubo hanyar warware rikici a nahiyar. Bugu da ƙari ya buƙaci a baiwa Afirka kujera a ƙungiyar G20 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. tun bayan babban taron majalisar ɗinkin duniya da ya gabata duniya ta ƙara kasancewa cikin haɗari da rashin tabbas in shi shugaban ƙungiyar ta tarar afirka a zauren na majalisar ɗinkin duniya karo na bakwai a cikin jawabin nasa da ya gabatar ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi canjin yanayi matsaloli na tsaro da kuma yakin ukraine inda ya kiran da a ɗauki matakan gaggawa na bai ɗaya domin kwantar da hankali da kuma samar da lafiya a wannan duniya game da kuma matsalolin da suka shafi nahiyar afirka shugaban kungiyar tarar ta afirka ya bukaci a ɗage takunkuman da aka kakaba wa ƙasar zimbabwe wanda ɗaya ne daga cikin rashin adalci da ke haifar da rikice-rikice in shi shi ya kuma taɓo batun ta'addanci da ke samun gindin zama a nahiyar ta afirka inda ya ce wannan annoba ba wai ta afirka ba ce kawai matsala ce da ta shafi duniya baki daya wacce kuma ya kamata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya mai da hankali a kanta baya ga yakin rasha da ukraine da ya mamaye zauren taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 shugabannin duniya sun kuma nuna damuwarsu kan matsalolin sauyin yanayi a muhawar da suka tabka a rana ta farko shugabannin da za su kwashe tsawon mako guda suna tattaunawa sun nuna damuwa kan kalubalen da duniya ke fuskanta da suka hada da yunwa da matsalar sauyin yanayi da kuma illar da mamayar rasha a ukraine ta haifar na hauhawan farashin kayayyaki da na abinci da makamashi yayin da yake jawabi a zauren taron ta kafar bidiyo shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya zargi rasha da haifar da matsalar karancin cimaka da gangan ya kuma dora moscow alhakin kawo cikas ga fitar da kayayyaki daga ukraine da ke kan gaba wajen noma shi ma da yake magana akan batun cimaka firaministan spain pedro sanchez cewa ya yi shugaba vladimir putin ya yi wa kasashen duniya bita da kulli da batun abinci ya kuma karar da cewa babu zaman lafiya idan ana fama da yunwa kazalika ba za a iya magance matsalar yunwa ba ba tare da zaman lafiya ba a nasa jawabin firaministan japan fumio kishida ya yi kira kan yi wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya garan bawul ya bayyana rashin jin daɗinsa game da gazawar da aka yi na mayar da martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine saboda kariyar da rashar take da shi na kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar to ɗaya bayan ɗaya shugabannin dai suna yin jawabin nasu a yanzu haka a birnin new york na amurka ranar talata dai shugabannin afirka da suka da da na congo felix sekedi da foston arshen da na afirka tsakiya ɗaya bayan ɗaya su ma sun yi nasu jawabi sannan kuma shugaban gwamnatin morocco aziz akanush shi ma ya gabatar da nasa jawabin a ranar laraba ne dai ake sa shugabannin najeriya da wasu kasashe da dama na nahiyar afirka da suka hada da na Rwanda da Madagascar da Gabon da Cote d'Ivoire da Kenya da Ghana za su isar da nasu sakon. A gefen babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 an kuma tsara za a gudanar da wani taro kan tsaro a yankin Sahel da mashigin tekun Gini tare da halartar ƙasar Faransa da kuma wani babban kwamitin da ya hada da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum. da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ministar harkokin wajen faransa catherine colonna sannan an tabbatar da wani taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo a ranar alhamis inda za a tattaunawa kan ragowar sojan na ivory coast 46 da ke tsare a mali tun cikin watan yuli halin yanzu gina bisau ke rike da shugabancin kungiyar ecowas kuma shugaban kasar ya ce sojojin na ivory coast ba sojojin haya ne ba kamar yadda ita ma najeriya ta bakin ministan harkokin wajen wajenta jeffro onyema ta bayyana irin wannan batun ta ce da take cewa sojojin na ivory coast da ke tsare a hannun gwamnatin mali ba sojojin haya ne ba kamar da mali take ikirari dangantaka tsakanin mali da ivory coast da ta yi kamari a baya-bayan nan game da sojojin na ivory coast 46 da ke hannun gwamnatin rikon ƙuryar ta mali can baya dai gwamnatin mali ta sallame uku daga cikin sojojin 49 da take tsare da sojojin guda uku da aka sallama dai dukansu mata ne kuma an sallame su ne a shiga tsakanin kasar togo har ila yau dai a daura da babban taron na majalisar ɗinkin duniya za a yi wani babban taro domin murnar cika shekaru talatin da amincewa da yarjejeniyar 'yancin bil'adama ta tsirarun mutane ko ƙabilu addinai da harsuna a ranar 21 ga watan satumba sai kuma wani babban taro da aka sadaukar domin bikin ranar yaƙi da makaman ƙari dangi ta duniya a ranar 26 ga watan satumba yayin dai bude taron karo na 77 na majalisar ɗinkin duniya babban sakataren ta antonio guterres ya bayyana a ranar talata yayin bude taron na bana cewa duniya na cikin babbar matsala kuma tana buƙatar ɗaukar matakin haɗin gwiwa a dukkan ɓangarori ya kuma yi gargaɗin cewa ƙasashen duniya na cikin taɓarɓarewar al'amura a duniya kuma ba su shirya ko daura anniyar tunkar manyan ƙalubalen zamanin da muke ciki ba ya ce tashe-tashen hankula kamar rikicin ƙasar ukraine da matsalar sauyin yanayi da asarar nau'ukan halittu da matsanancin yanayi na harkokin kuɗi da ƙasashe masu tasowa ke ciki suna barazana kamar komar bil'adama da duniya baki ɗaya duk da ci gaban da ake samu a waɗannan batutuwa da sauransu ya ƙara hada cewa hatta ƙungiyoyi daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka kafa a wajen tsarin hada-hadar kuɗi sun faɗa cikin tarkon rabuwar kawuna kamar ƙungiyar g20 don haka tilas ne wannan gamayyar ta ƙasashen duniya ta gaggauta kawar da rarrabuwar kawuna tare da yin aiki tare wadda ta fara da ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya wato samarwa da kuma ɗorewar zaman lafiya. To masu sauraro iya abin da ya tsawo kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa inda za mu sake bitar wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen na Afirka suka yi a babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da za a shafe kusan mako guda ana gudanarwa a birnin new york na kasar amurka za kuma mai kokarin jin ta bakin masana game da wannan taron manufarsa da kuma ababen da ake son cimmawa sannan ko irin wannan taron na majalisar ɗinkin duniya yana magance matsaloli da rikice-rikicen da duniya ke fama da su a inda aka cika shekaru 77 ana gudanar da irin wannan taron to da haka ne dai masu sauraro za mu yi sallama da ku a cikin shirin sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalama a huta lafiya. dole ne kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku amma da kuma sauran lokaci ga takaitattun labarai. Ministocin harkokin wajen ƙasashe uku masu kula da taron Astana dangane da rikicin ƙasar Siriya sun gudanar da taro a birnin New York na ƙasar Amurka don ƙara tattaunawa dangane da zaman lafiya a ƙasar Siriya. Kamfanin dillacin labaran Irna na ƙasar Iran ya bayyana cewa ministocin harkokin wajen ƙasashen Turkiyya, Rasha da kuma Iran sun gudanar da taron ne a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 amir hussein abdullahiyan na ƙasar iran da sagai lavrov na ƙasar rasha da kuma maulud oglo na ƙasar turkiya sun gudanar da taron ne a ofishin jakadancin ƙasar turkiya da ke majalisar ɗinkin duniya kuma sun tattauna dangane da hanyoyin da za a bi a dawo da zaman lafiya a ƙasar syria tun shekara ta 2011 ne dai kasashen yamma tare da jagorancin amurka suka samar da kungiyoyin 'yan ta'adda wanda suka mamaye kasar syria da nufin kifar da gwamnatin kasar amma kasashen kawaye ga syria sun sami nasara a kansu a shekara ta 2017 shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya a jawabinsa na karshe a majalisar ɗinkin duniya ya aibata shugabannin kasashen duniya wanda suke son yin tazarce don su ci gaba da rike iko a kasashensu buhari dan shekara 79 a duniya ya bayyana haka ne a jiya laraba a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda kuma shine jawabinsa na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa don za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a najeriya a shekara mai zuwa don zaben wanda zai gaje shi shugaba buhari dai ya ɗare kan shugabancin ƙasar najeriya ne a shekara ta 2015 sannan aka sake zaɓensa a shekara ta 2019 shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabinsa a babban zarar majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ake gudanarwa a hali yanzu a birnin new york na ƙasar ta amurka a cikin jawabin nasa shugaba ra'isi ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya ya taɓo batun kisan janar kasim suleimani da ya ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarni a kashe shi ya kuma taɓo batun haƙƙin ɗan adam a ƙasashen yamma wa'anda suke ɓaɓatu a kai inda ya zargi ƙasashen da son kai tare da rufe ido kan wasu ababe da ke faruwa a wasu ƙasashen duniya a ɗan ɓangaren kuma shugaban ƙasar iran ya ce ƙasar tana adawa da duk wani salo na yaƙi tana mai buƙatar shawo kan duk wani rikici ta hanyar diflomasiyya a game da batun yarjejeniyar nukiliya ƙasar iran kuma shugaba ra'isi ya nana ta cewa ƙasarsa ba ta son mallakar makaman nukiliya kuma game da tattaunawa ƙasar iran dangane da makamashin nukiliya ya ce iran tana son tabbaci daga amurka game da duk wata yarjejeniyar da za a cimma ya kuma kalubalanci cin zalin da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar falastinu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da ta ga sun dace domin kare martabarta putin ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya gabatar a talabijin na kasar inda ya kira ga mutane masu zaman kai su shiga sojojin kasar da don taimakawa sojojin kasarsa a yakin da take a kasar ukraine To ma saurare ya zama wajibi mu jarin zamun shirin a nan gan lokacin da aka ɗibar wanda ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin ji mu ɗauki su a ɗan na amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun na nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.